بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المولود رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم يحشر الناس لرب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ماذا قال الرجياء الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد لما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لكن يقول سنزل الزام أنت بيبدأت أنت على سوة البرسة وجه الخير وجه رمضان bai ba mu dama muka biyo bayan sa da watan shawwal da dama sun yi azumin cikin shawwal ko hada shi da ramadan muna musu fatan allah maɗaukakin sarki ya ba su ladan da yi alkawarin bayarwa ga wanda ya halittu yanzu azumi wanda ba su samu sun karanta ba allah ka ba su ikon karanta allah muna gode maka da wannan ni'ima da ta bamu ba don wayen mu ba don ganin damu mu ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nusar da shi Ramadan don mawqin kai lokaci ne na faranto alkhairi da kuma cin ribarsa yawa wasu sun ribace shi kuma dace Allah ka sa muna ci wasu kuma shekan ya ribace su sun shagaltu har sun buɗe babu sabo na nadama Allah ya kiyaye sun soma fatan Allah sa ba za mu gallama ba don su yi aikin da ba su bayan Allah ka sa ba mu bane saboda haka kamar yadda muka sani nima ce ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin watannin nan na musulunci ya tsoro su da alkhairi a su aka samu alkhairi a ƙarshen su kuma ake rikewa da wasu alkhairan Zunan gaba kaɗan za mu shiga kwanaki goma na watan zulhijja da kuma alkhairai ne masu girma masu daraja kuma watan zulhijja wata ne da ake cike watannin mutunci goma sha biyu a cikinsa Allah ka samu riski wannan alkhairi shi ma ka sa shekarar mu ta cika da alkhairi sabuwar shekara ta mutunci da za mu shiga ta alif da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ake buɗe ta da watan al-muharram shi mun sani a cikinsa ake azumin tasu'a da kuma ashura duk wannan alkhairai ne da Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu biha a'malun nas da haka Allah yake buɗe shekarun mutane ya kuma rufe su da alkhairi mu dage mu samu kanmu cikin waɗanda suke ribatuwar irin waɗannan mawaƙin kai Allah karka mu cikin masu nadama na shakka wani mai zuwa wannan majalisi da ma wanda baya zuwa yana cike da farin cikin buɗe majalisinmu da labarin malam Allah da mana mun yi fatan mu buɗe darasi da shi wa ma ta sha'una illa an ya sha amma dai na tabbata a darussa masu zuwa malam zai iya zuwa ya ga fuskokin ɗalibansa ba su gan shi kuma su bari wannan kuma yana tabbatar mana da hakuri baya faduwa kasa banza duk wanda ya yi hakuri insha Allah zai samu alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko shi Allah ya san zai fuskanci damuwoyi fiye da irin wanda malam ya samu kansa رب قال لي كما توفر كما تبر أول العجل لنفسه يا أخوي وما بيندى أن باون لسكة شاوة هلا سكة يرى أن باون لسكة شوكة سكة شاوة هلا سكة كثيرا سكول العجل اللي تنفقون أن النبي شاوة هلا النبي نجي نوح يرى سكة wanda ya rayu alfu sana illa khamsin amma Allah ya ce wa ma amana abu illa qalil wanda suka yi imani da shi ba su kai yawan mu ba wanda muka taru a yanzu muke sauraron zancen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ibrahim wanda mun san kissarsa a wuta aka jefa shi amma ana zuwa jefa shi da aka hura wutar masu jefa shi ba su isa su kusa da ita ba don haka suka ƙera wata gobara irin wacce kake sa dutse ka harba ita wannan ta harba ɗan adam aka harba annabi ibrahim alaihi salam kan je isa allah ya ce yana rukuni bardan wa salam shi ma malamai suka ce allah saboda sa ya kira bardan ɗin kuma ya kira shi salam mun babu salam a cikin shi kansa ma zai gama da shi duba sanyi in ya zo da bai kai a kira shi sanyin da aka tuno wa annabi ibrahim alaihi salam amma wani ka je ka ga inda yake kwanciya a irin wannan sanyin daga shirin da yake masa ga shi in sanyi babu salama a cikin shi ma zafa ne aka zuwa annabi musa alaihi shi ma cikin ulul azmi mun san gwagwarmayar da ya yi da fir'aun hatta kai ga fir'auna ne ma yake gama da shi lokacin da zai gama da shi allah zai nuna ikonsa fir'auna ya biyo annabi musa da banu isra'il masu imani suka riski ruwa a gabansu banu isra'il suka firgita suka ga lalle ga fir'auna wa junubu sun dirka ko ga maliya a gaba kuma suke ya musa ina da mudraku ya muka mun kare an gama mu mun shiga mun shiga amma da ke musa ya imani da allah me ya ce musu ya ce kalla inna ma'iya rabbi sayati akwai allah saboda haka duk tsananin da kake ga san akwai Allah wallahi sai dai hakurin ka yayi gajarta amma in dai ka jure za ka gani albarkar nasara nan ki Allah yake da ruwa da sandarsa ruwa kuma ya dare suka shiga suka tsira fir'auna ya yi kwaɗayin wannan tsiran shi ma sai afka hmm. kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya wata makida wa na wa yamkurullah Auna da ya gasu wanda ya dare sai yana tunanin anya ba da shiga yin wannan ban taba ganin wannan abu anya ba riski sai da annabi Musa ya kusa tsallakewa sai Allah ya sa masa nutsuwan in su kawai don yayin da ya ji su kan ya isa su kun tsallaka yana tsakiya ku ji Allah ya ce ruwa hade ba halin tsira. nan da ke ce amantu billazi amanat fili banu isra'il Allah ya ce al'an sai yanzu an gaba saboda haka annabi Musa ma ya tsira da ya haƙuri ya samu nasara nabi isa alayhi salam yana cikin ulul azmi kuma haka mutanensa suka nemi hallaka shi sai zama wanda ya je hallaka shi sai Allah ya mai da shi surar annabi isa alayhi salam ya biyo ya gaya wa mutanensa ba annabi isa ban ganki ba suka ce ai an ta isa nan take suka aikata abin da suke so su aikata wa annabi isa ne Allah madaukakin sarki kuma ya dauki annabi Isa ila sama wanda ya mana alƙawarin dawo da shi da mun yi imani da haka kaga duk wannan jigajigan bayan Allah ne Allah ya mutu wannan jaraba ina da mu da ba mu san ma matsayin mu ba da jarabawan ne da Allah Allah zai nuna mutuwa ne an tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama ayyun nasi ashaddu bala'an kuwa Allah ya fi jarrabawa sai ta anbiya annabawa sun mal amsalu fal amsal sai wanda suka kamo jirbar annabta suka bi jirbar da annabawa suka bi kuma Allah zai musu jarrabawa amma dai an yi hakuri za a kai shi wasbir wa ma sabruka illa billah kai hakuri kuma haƙuri ya zama dan Allah saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya lissafo hanyoyin jarrabawa a ƙarshe sai ce mai wabashin sabiri الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون saboda haka abinda Allah ya jarrabi malam da shi jarrabawa ne sai dai kamar abinda abu ya faɗaɗa su da muka je kai da malam ba jarabawa ne damuwa ba cin jarabawa ne damuwa za a iya jarraba ka ka kasa ci ya zama maka gulubatun ba a ha kuma ba nan ba daɗi can ba da amma ka jure kai haƙuri dama ita wannan gida gida ne na jaraba darun jihanin wakila wa na'imuha wa azabuha ma za'ilan da daɗin da wahalar duk masu gushewa ne kowanne ya zo maka ji ƙoƙari ka ribaci ne hikimar zuwansa wajenka in daɗi ya zo maka sai ka yi tunani yaya Allah ya ware ni da wannan daɗin ya zan gode masa in jarabawa ta zo yaya Allah ya ware ni da wannan jarabawa ya zan yi haƙuri haƙuri kai da cin nasara wannan shine kawai rayuwa damuwa ba ta zuwa masa kace dan me sai ni wannan sai wanda bai imani da Allah ba wanda bai imani da Allah ba mutuwa ma ta zo masa zai ce me yasa sai ni me yasa sai ni Allah me yasa sai ni wai ma Allah ni kada ya ga gani hakan ni ma ta zo kuma sai ce wani abu sai mu dan adam ke saboda haka ko me ya zo maka ke da jarabawa ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa malam ya ci wannan jarabawa akwai sauran musulun koma da yawa ina roƙon Allah ya rufe ya tsalle ya sa aka tsallake wayannan damoyi to Allah muna roƙonka ka sa abin da ya saura burbuɗin da suka saura ma Allah ka kaure wutar da ta zaura tana ci Allah ka yi ba mata ruwa Allah kuma ta mu da duk wani musulmi daga dukkan majalanta Allah ka yi mana muwafaka Allah ka sa mu dace a yau Allah ya nufa mun dawo karatu fa yuballighu shahidu zalim wanda ya samu zuwa sai sanar da wanda bai samu zuwa ba cewa an dawo wanda ya yaudaru da juma'a ba a yi karatu ba a masallaci ba ba maryam da allah wannan ya ruɗe shi yau ma da kuma da allah ji dan ya ribace shi allah ya samu haka bane allah kuma ya samu dace za mu dora daga inda za muka tsaya a lokacin da ramadan ya kawo mana hajji